baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin wayar da kawunan jama'a kan kasuwanci da tattalin arziki. Salu Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. To masu sauraro yau ku ara mini kunnuwanku, ku saurari yadda wata bayar Allah ta yi amfani da abubuwan da ke cikin gida a Najeriya, ta ƙirƙiro man gashi da ya samu karɓuwa a ƙasar da ma waje. Ga Hajiya Zulaimai Zainab Oil da firar da ta yi da wakilinmu Mahmud Kwari. Mun kawo kaya kasuwar baje koli, kuma alhamdulillahi mun kasa kayanmu mun yi ciniki daidai ba ya gwargwado. kuma alhamdulillahi an samu nasara akan wannan kasuwar duniya domin an samu sabon canji wanda yake wannan katafaren gini da aka yi mana wallahi muna farin ciki kuma ya kawo canji fiye da yadda ake tsammani siri domin da sai dai mu gani a wani gari duk dai wani wanda ya shiga cikin wannan kasuwa ya san me yake yi hmm. gaskiya da me da me ake sayarwa ko kuma aka sayar aka baje a wannan ita kasuwar baje koli eh to ni dai nawa abin da na baje na baje wannan kamar Zainab oil din domin na shiga kamar da guda dubu shi wannan zoren Zainab oil me ake masa eh man kitso ne na gashi ana shafa shi yara da manya suna amfani da shi hmm. kuma yana gyara gashi yana kashe amosani hmm. idan akwai ƙurarraji duk za su mutu in gashi yana kakkaryewa zai hana shi to ni yanzu dai a cikin zaman da ne a trade fair din nan na sai da Zainab oil kaman guda dubu ɗaya da ɗari biyar a ciki to aiko kaga zan ce kasuwa ta yi tasiri a kwalba yake ko a roba a roba yake kuma roba a cikin kwali mm. eh wannan dama shine karan farko da kika fara halartar kasuwar baje koli eh to ni baje koli na kai shekara goma ina kai musu kayayyaki suna tsara sai na samu matsala wata ran na je garin da ba sa nan gari gari nake bi ina kai musu garin da ake trade fire eh sai in je in kai musu Zainab Ola su sassara in dawo in lokaci yayi muka haɗu wani gari a biya ni kuɗin wani a ɗauki wani sai na je naija na tara dubba su zo ba a wani gari lafai to daga nan ni kuma ni ma sai na ma cikin kasuwa <laughs> eh. to eh, wannan ne sanadin da ya sa kenan kika eh, shi ne sanadin da ya sa ni ma na fito kuma da na fito Allah ya sa na fito a sa'a domin jama'a an san da gaskiya kuma dukkan inda mutum ya je ya kasa kayan shi da yardar Allah Allah ko kowa baya ciniki ne na je na kasa kayana wallahi sai na sayar to eh, tun wannan lokacin misali da baki kara zuwa wata baje koli baki nan sai ta bana ta Kano a'a ina fita baje koli guri guri ina fita Abuja mina na je shekara uku duk shekara ina zuwa mina haka Abuja duk shekara shekara uku kenan ina zuwa Kano kuma na fita su hudu kenan Eh. wai wanda irin ma tasiri wannan waje da ke zuwa ta take yi akan harkokin kasuwanci na cinikayya gaskiya akwai tasiri domin wani garin ma sai na bar shi da shekara guda za a kira ni kuma ana son man yanzu kamar naija da na shiga na sai da zainab oil guda dubu uku kuma yanzu daga baro neja da na yi bayan sallah a yanzu haka na ɗora zainab oil kwaya 500 an tafi da shi neja a yanzu mota bata tashi ba eh to kuma sanadin kin je sanadin naje eh akwai mutum ɗaya yanzu idan ya zo guda dubu yake siye eh ya sai dubu ya sai ɗari biyar haka za mu sami a mota a kai mai mina banda sauran ƙananan 'yan kasuwa da ke shigowa su siya wanda ma ban san su ba duk kasuwar mina yanzu in ka ji za ga zainab oil zainab oil eh alhamdulillah ya yi nisa da haka eh, zuwanki ki ka baje eh. kwalliya ta biya kudin sabulu ah, kenan alhamdulillah wallahi ta biya har da jan baki da gazar mm. eh ta biya to yanzu wannan wani irin zaburarwa kenan ta miki akan harkokin kasuwancin ki musamman za a iya cewa wannan ya sa kin ƙara buri kenan kina so ki bunƙasa ta tafi haka ko kuma a dai hakan dai da ake ciki alhamdulillah eh gaskiya yanzu ta sa na ƙara cin buri domin ni yanzu kasuwar da za a yi ta duniya ta nan Kaduna da za ta zo nan da wata biyu don hol din nan guda shi zan kama hannayi magana na ce ina son hol guda ɗaya zan kama zan biya in shiga sai dai duk wanda ya shigo ya raba jikina ni ni kadai zan dauke shi saboda ina so in fito kowa ya kara sani na hmm. yauwa kaga yanzu a cikin wannan baje koli a nan Najeriya export din nan suka gani yanzu gashi ina tafiya zan tafi wannan Najeriya export promotion eh, council eh, eh gani yanzu zan tafi Niger kaga idan babu wannan ina za a kira ni haka ina gida za a ce fito ne ki tafi gari za ba zai yiwu ba hmm. yauwa me za ku je Niger din shi ma trade fair ne na Niger din ah. Eh. ita wannan hukumar kula da eh. fitan kayayyaki eh, ita ce ta gayyace ku kenan ko eh ita ce ta ce duk wanda yake son zuwa ya zo ya kawo sunan shi hmm. in mutum da ya rijista da ita da sauransu to mun yi rijista da ita hmm. kwana nawa kenan za ku yi a kwana goma kwana goma za a yi a can to hajjia ga cikin yi zainab oil ya samu karbuwa za a iya hmm. cewa yaya kike so nan da wani lokaci ya zama ko kuma a'a akwai wasu kasuwanci da kika gano kike sha'awar shiga misali to gaskiya ina shiga ina sha'awa in shiga kasuwanci to amma ni kai na nawa ma in mutane suka zo zan dan iya rarraba musu saboda yanzu ni ina da sana'a bayan Zainab Oil ita dai Zainab Oil ta fito ne amma ina da sana'o'i sun fi kala talatin a ƙasa to amma matsala ta ba ni da gurin aiki bayan ba ni da gurin aiki ni gwamnati ma bata ni ba kila tukunna har yanzu kuma idan mutum ya shigo unguwa ta wallahi inda ka san irin ciyaman ya shigo yadda ake tuttura mutane ya samu ya dan shiga gida haka za a ture yara haka za su bi ni yiwu saboda ni manyan ma'aikata na yara ne matasa shekara sha takwas sha bakwai ishirin to daga nan zuwa ƙasa mata ko maza yara mata da maza idan ka zo gidana in ana wannan aikin ɗaki na ma in zan shiga sai an tattashi za a ban hanya wallahi ah. tun tsakar ɗaki na ake wannan aiki saboda na yi duk iya ƙoƙari na na abubuwan da zan sadu da gwamnati ta dubi me muke a zo ma a ga me nike ne da wannan yara hmm. to amma Allah bai nufa ba saboda ba ni da wani ido a gurin kina so ki ce min yanzu da Allah sa za ki samu wani tallafi misali daga gwamnati eh. Zainab Oil zai koma kamfani kenan ko na insha Allah insha Allah shirye-shiryen da muke ta yi kenan in Allah ya taimake mu hmm. domin yanzu ni yara ƙanana dan shekara biyar ya iya wannan aiki a layin mu wallahi shekara biyar zai sa a leda zai sa a kwali mun ma kusan mai tuya fa mu manta da albasa wai yaya ma kike sarrafa wannan Zainab oil na man gashin nan na eh. mata yaya kike sarrafa shi to yadda nake sarrafa shi Zainab oil dai farko maganin guna ne na gargajiya muke sarrafa shi da kuma mayukan mu na gargajiya duka gaba ɗaya ba abin da nake kawowa daga waje yanzu na ɗau ɗan buhuna tsakanin kasuwar rimi tsakanin sabon gari kurmi a nan zan gama haɗa sayayya ta an dawo gida in sarrafa. Eh. Eh. a cikin gida ma a nan Kano kike eh, tattara kayayyakin sinadaran kuma a kanan nike ba mm. eh, ina gwala local government dorai mm. a nan nike. to in na fita na je na siyo kayan aiki na zan zo in sarrafa shi da idan muka yi guda dubu ɗaya sai mai wata uku bai kare ba to yanzu in muka zo da kwali dubu biyu kafin mu gama ma ana jira hajiya kina da yan mashina ne da kike sarrafa ko ake gyaggyara ko hannu muke aikin hannu ne kwali ne kawai ake yi da mashin amma komi da hannu muke yi idan ka zo ka tarar an kunna wa yaran rediyo da waye suna jin kiɗa suna waka yanzu yanzu sai kaga an dura dubu biyu yanzu yanzu an rufe an yi silin din shi an jima in kai awa uku hudu ka zo sai ka ce ba su suka yi aikin ba baje koli ki kamar yadda kika ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu kuma ta ƙara miki buri a mm, kasuwa dan misali yanzu kina cewa ma in aka je Kaduna ma kin rubuta takarda ko za ki kama kuma gashi baya ga wannan za ki tafi Nijar. Eh, Wannan yana nufin kenan kina da burin man gashin mata na Zainab ya ƙara eh, tafiya a je in za a baje koli a Holland ko a Amerika ko a Ingila za ki kina da burin ki je ki baje koli a can. Ko ina yanzu aka gayyace ni ai na riga na yi rijista da su. yanzu duk in suwa kenan na Nigeria export din nan eh. ai shikenan kuma yanzu ni na na dau jakar tafiya dan haka ko ina suka gayyace ki mun kuma Zainab Oil ya fi shekara goma da shiga Saudiya ko mutum ya je Madina Makka Taif riyar eh. zai ga ana kasa zainab oil amma kaɗan kaɗan eh. to kaga yanzu na samu hanyar da zan ɗau kayana eh. in tafi da yawa ai ga alhamdulillah yanzu kin cike kaɗai kike abin nan sai yara yaran ke yanzu kina ba mu kamar matasa aiki kamar sun kai nawa matasa sun kai manya kamar wanda suka kai sha takwas sha bakwai ana samun kamar guda ishirin goma sha biyar yan mutsi mutsi ko babu adadi sai dai wanda ya zo ya fiye je wasan banza mai hamsin mai ɗari mai ta basu muna sallama su amma manya suna samun ɗari biyar biyar ɗari uku uku ya danganta da yadda aiki ya yi ana gama nan za mu biya kuɗi kowa ya wuce kama gaban shi. kin ce babu tallafin gwamnati baki fara tunanin cewa ba ki tuntuɓi hukuma a san ga halin da ke ciki ba irin gudunmawar da kike ba al'umma ko kuma a ba ku fara tunanin haɗa hannu da wani kamfani ba don abin naku ya ƙarfafa. to ka san sha'anin idan mutum mace ce ka gani mace ce ina da wani dan tauyewar al'amari ko ba haka ba ba zai yi ko ina in tafi kawai kai tsaye kai tsaye ba to yanzu nike tunanin yanzu zan shiga bangaren gwamnati da sauransu in rika nuna musu to ni fa ga abin da nike shekara da shekaru kuma har yau a inda dai nike anan nike a gurin nan nan za mu tsaya yau sai mako mai zuwa mu ci gaba ina fata an mu tunanin abubuwan da za a iya yi a kirkiro ba sai an nemi kayan kasashen waje ba waɗanda suka ci gaba kamar ƙasashen turai da haka su ma suka fara irin su hajiya zulai ya kamata mahukunta su soma tallafa masu su haɓaka ayyukansu domin su ɗauki ma'aikata labarin da zai rage zaman banza da tashin hankali ya kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasar a madadin bakwar tamu hajiya zulai mai zainab oil da wakilinmu mahmud kwari da juli garsha wadda ta shirya mana sauti ne Salo Garba ke maku fatan alheri. Ba za ƙarfi nemi in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai